أتعرفه ذاك النبي محمد أتعرفه ذاك النبي محمد كريب لرسل الله في الحشر سيد كريب لرسل الله في الحشر سيد تتيه به الدنيا وأخرى وبرزقوا wa aujabahu lillahi ashrafa wajhatin afaqa biha min kulli ba'sin wa ahatin fahadha wa man yanzur yumatta bi nuzhatin naharu hudahu lam yada layla shubhatin fasir mufradan fal ardu qad mulat amna lahun laƙadamul a'ala ala kulli mutali huwan la'akirus sami ala kulli awwali nufadiluhu a aziz bihi min mufaddali nukadimuhu nassan ala kulle mursali wala kalka yastasani wala kulka yustasina wa aujabahu lillahi ubangiji subhanahu wa ta'ala aujabahu wato ya tabbatar masa ya ɗora shi a sharafa wujahatin a kan mafuskanta maɗaukakiya duk abin da ya fuskanta to babu kuskure a gurin duk fagen da ya shiga shi yasa alhamdulillah har yau duk duniya duk wani fanni da ka sani aka ce ga ƙwararre a fannin idan ya bibi mai annabi ya faɗa a fannin ba a taɓa gano gyara a maganarsa ba alaihi salatu wassalam ya yi magana a kiwon lafiya ba ɗaya ba ba bi ba ba uku ba ba dubu ba amma ba a taɓa samun wani masanin lafiya na zamani ko a binciken zamani ya ce ga wannan ba haka yake ba ya yi maganganu a tattalin arziki ba a taɓa samun masana tattalin arziki ya ce ga wani gyara a maganarsa ba ya yi magana a tsarin shugabanci political science ba a taɓa samun randa wani ya taɓa gano gyara a maganarsa ba ko magana a kan harkar noma ko harkar yaƙi ko ba wani fage face maganganunsa su ne a sahun gaba shi sa akwai wata daura wata lajina da suke fitar da wata silsila ta annabi alaihi salam littafai suke yi misali sai ce muhammadu qa'id sallallahu alaihi wasallama manzon Allah a matsayin kwamanda, to zai dau me ake nufi aikin kwamanda? wannan bangaren soja kenan to sai ya dauko jagorancin da manzon Allah ya a filin yaki to a nan zai yana koya wa sojoji ga yadda ake yi sai ya ɗauka sai ya ɗauke shi sai ya mai littafi a matsayin na uba yaya yake mu'amala da zuri'arsa yana koya wa iyaye ga yadda ake tarbiyya sai ya ɗauke shi a matsayin mai gida zamantakewar iyali sai ya rubutu akan yadda ma'aiki alaihi salam yake yaya iyali za su amfana da mai gidansu wannan sai an koya a gurinsa sai ya ɗauke shi a matsayin shugaba ya ake shugabancin al'umma na ɓangaren mulki ya ɗauke shi a ɓangaren masanin tattalin arziki ya ɗauke shi a matsayin masanin harkar noma harkar kaza kowane fage kuma har yau ba su gama wannan aikin ba to wannan shine tsarin da Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani fage duk wani bangare to Allah ya tsara shi tsari mafi ɗaukaka sallallahu alaihi wasallama ya ce a faƙa biha da wannan tsarin da Allah ya masa ita ma'aiki alaihi salam ya farka da ita min kulli ba'asin wa ahatin daga dukkan wani wahala ko takura ko matsala saboda wannan shimfiɗar da Allah ya masa shi yasa yake cewa ni rabbi fa ahsana ajibi ubangiji na ne ya mun tarbiyya ce to wannan ne sa sai annaba alaihi salam ya kubuta daga min kulli ba'asin wa hati duk wani kuskure ko takura ko ba wata matsala a rayuwarsa alaihi salatu wassalam ya ce fahaza to ka fahimci wannan in kana so ka gane annabi kamar irin wannan kalla sai ce wa manyan zur wanda ya nutsu ya yi nazari ya kalli lamarin manzan Allah alaihi salam yuma zahatin. zuhatin ai zai ji dadin rayuwarsa in dai mutum ya yi wa annabi kallo na tsanaki to rayuwarsa kullum za ta zama cikin jin daɗi saboda ba ka da matsala a rayuwar manzan Allah ba wani abu da za ka gani a ce ga kai co a bangaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk masoyinsa ya dace da masoyi wato mun samu shugaba abin alfahari shugaba wanda ba a cewa ga matsala idan mutum da wannan kallon zai yi ma'aikin Allah alaihi salam ya ce to kullum za ka raye cikin jin daɗi da annashuwa ka kwanta ka yi bacci hankalin ka kwance ba wata matsala da za a iya gano a ce an raba manzo Allah ita alaihi salatu wassalam wannan maganganun da ake ta yi na zamani ba wani abu ba ne. ana yi ne ƙiyayyar annabi ce take fitowa daga bakinsu sai su aibata iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba matsalar ilimi ba ce ba karatu ba ne wannan duk wanda ya ce wai da karatu ya fake yake gaya annabi wannan maganar ƙarya yake ko ɗan uban waye shi ba malami ba ne ƙarya yake maƙiyin annabi ne kowaye shi kuma kowaye gatansa ƙarya yake kawai ƙin annabi ne a zuciyarsa kawai matsala ce ta ɓangaren ƙiyayya da soyayya shi yana ƙin to ya zai ɓata ran masoyan annabi ita ke nan magana ita ke nan amma ƙarshen jahili addanar jahil wanda daga shi ba jahili shine na ƙarshe in ya karanta mai annabi ya faɗa ya san ba shi da alaƙa da abinda suke raba manzan Allah alaihi salatu ba kwata-kwata ba matsalar ilimi a cikin abu kawai suna kinsa ne kuma masu mai wannan maganar masu wa magabatansa wannan maganar wai kuma cewa suke wai suna kare sahabbansa wai tun da sahabbai suna tare da shi sun zauna da mai arziki mai alfarma dole su ma su yi arziki su yi alfarma yanzu har aboki ya fi iyaye aboki ya fi iyaye ko jahilin ƙarshe wanda su suka haifa addinin addinin gabaɗe suka haife shi duk wanda yake addinin arzikinsu ya ci kuma da ƙaryata annaba a cikin abin da suke yi suna ƙaryata shi ne annaba alfahari yake da su yana ana kiyarin min kiyarin min kiyarin min kiyarin ni zaɓaɓɓe ne ɗan zaɓaɓɓu ɗan zaɓaɓɓu ɗan zaɓaɓɓu haka yake faɗa alaihi salatu wassalam a wani hadisin yana ana ibnu Zabi haini ni ne ɗan mutum biyu da aka yi a tamta ɗin yanka ba a samu damar yanka su ba alfahari yake da su sai da na abdullahi da sai da na isma'ilu isma'il ɗan gida annabi ibrahim yana alfahari da iyayensa yana cewa Allah ya zaɓo ni daga kinana ya zaɓo ni daga kaza ya zaɓo ni daga kaza ya ce shifakul jahiliya bai haɗa iyayena ba ko so ɗaya tun daga kan adamu har izuwa an wale da ni a biyu ummi har mahaifina da mahaifiyata suka haife ni wanda ya san wannan kuma ya zo yana jin wasu maganganu akan iyayen ma'aiki alaihi salam shi sa kwata-kwata ba matsalar ilimi ba ce kawai sansane ba a yi ƙiyayyar zuciya ce take fitowa kuma sa su aka yi ɗora su aka yi akan haka wannan gubar aka ɗora su amma tsakaninmu da su sai dai mu ce Allah ya isa sun cuce mu suna ɓata mana rai suna musguna mana duk sanda muka ji wannan maganar hankalinmu yana tashi hankalinmu yana tashi duk duniya ta yadda Allah ya zaba wa annabi ‘ya'ya ya zaba annabi mata ya zaba annabi sahabbai ya zaba annabi gari ya zaba annabi gurin hijira ya zaba wa annabi al'umma mu nan sai da Allah ya ce kai kaira ummatin saboda shi amma duka a ce sai magabatansa saboda kawai ana so a bata mana rai tunda mun ce shi muke so shi ne masoyin mu su kuma sun yadda ba sa son su makiyansa ne billahi allazi la ilaha illa huwa duk mai wannan matsalar makiyin annabi ne kin sai yake yi zuciyar cike take da kinsa wallahi alazim Allah ya isa ya ce haru hudahu ranar shiryarsa hasken da Allah ya ɗora a cikin shiryarsa lam yadda Allah ila bai bar wa dukun dare wani rikici ba nan yana magana shari'ar da ya zo da ita ba wani rudani a cikinta komai filla-filla ba rudani ba kokonto ba tambaba a cikin shari'ar da manzan Allah ya zo da ita sallallahu alaihi wasallama ya ce fasir mufradan kai tafiya ka kai kai kadai fal ardu qad muli'at amna duniya ta cika da aminci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya zo da shari'a mai cike da aminci ta mun gata ta yi ma gata ta yi wa kowa gata da ka kai tafiyar ka cikin nutsuwa annabi sallallahu ya zo mana da tsarin da ba za mu sha wahala ba yace lahul qadamul a'la alƙadamul a'lalahu wato matsayi mafi ɗaukaka nasa ne duk wani matsayi da za a faɗa ɗaukakan matsayi to na annabi ne alaihi salatu wassalam ko baka ji hadisi ba in dai ɗaukakan matsayi ce kawai ta annabi ce ba wata martaba da Allah bai bashi ba ba wani matsayi da Allah bai bashi ba duk abin da ka sani wannan sunansa girma Allah annabi ya bawa kafin ya ba wani alaihi salatu wassalam ya ce kuma girman ya ba shi ala kulli mu'tali yana sama da duk mai ɗaukaka shi ba shi da sa'an ɗaukaka a ce wane yana da ɗaukaka wane yana da ɗaukaka an haɗa ɗaukaka su da manzan Allah an gano ta annabi ta fita sa annabi bai da wannan sa'an wanda za a kwatanta ɗaukakarsa da ta waninsa ka fatta kulla makamin. bil idafati iznudita nudita rafa'i misl al alami yace ka fatta kullu maqamin gaira mushtarakin annabi ka hau duk wani mukami ba tare da ka tura kowa ba dan ba kowa a gurin kai kadai ka je gurin wa husta kullu fakarin gaira muzdahimi ka samu duk abin alfahari ba tare da gosulo ba ai sai akwai wani a gurin sannan za a yi gosula to shi kadai ne a gurin duk mukamin da ya hau salin alin shi kada ya hau mukamin alaihi salatu wassalam ya ce huwal akiru sami shi ne na ƙarshe amma maɗaukaki ala kulle awwali kan duk na farko da na farko da na ƙarshe ba mai ɗaukakan manzan Allah alaihi salatu wassalam waɗanda Allah ya dinka wa kirarin a cikin alƙur'ani ce ni'imal abdu innahu awwab madalla da bawa in ji fa Allah ya gaya bawansa wannan ce madalla da bawa na wani innahu awwab mai mai da lamarinsa gurina. na wani annabin Allah ya ce inna wajadnahu sabiran mun kuta shi mun same shi mai haƙuri ne wani annabin ya ce innahu indana lazulfa wa husna ma'ab wannan yana da mukami a gurina irin kirarin da Allah ya dinka yi wa annabawa kenan to waɗannan da aka yi wa wannan kirarin to manzan Allah huwal akiru sami shi din kuma duk yana gaba da su su ma sun san yana gaba da su su ma sun san alfarmasa suke nema yace nufaddiluhu muna fifita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bihi wannan sigatu ta'ajjub ala wazani af'il bihi shine a bihi mamakin buwayen manzan Allah ka zauna kai ta mamaki na irin girmansa min mufaddali ya ce irin wannan fallar da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallama in ibada ake a samu wannan mukamin wace annabi yayi kawai so Allah ne yake son sa haka ya zaɓe shi haka ya ɗora shi sallallahu alaihi wasallama ya ce nuqaddimuhu nassan a nassi na ƙur'ani da hadisi muna sa annabi ne a gaba to haka ma nuqaddimuhu aqlan ko ba nasi a hankalta shine a gaba alaihi salatu wassalam ala kulli mursali akan duk wani manzo da Allah ya aiko nassi ya tabbatar shine limaminsu ya ce wala kalka yastasini ba wata halitta da zaka cire ka ce banda wani babu duk kasas wala kulka yustasna sannan ba wata ɗabi'a da za a ce ban da ɗabi'a kaza wani ya fi shi ba wata halitta a gabansa ba wata ɗabi'a da bai fi kowa ba sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah alhamdulillah amin